min jinsi inji mai risala ba a sai da nama da dabba bai yiwuwa ina sai da nama ko ina da nama in ce ga nama akwai na da ko na sa wannan naman zai dubu goma saboda haka gida na yau ina so a farfe su to ina da rago ba sai na yanka ba ka zo ka kama ragon ni ka bani wannan nama mai musanyen nama da rago ko musanyen nama da sa ko nama da rago ne ko wani abu wannan naman in dai na nama na imani da dabba na imani to ba a canjin haka kuma ba na ni'ima ba dai a canjin nama da abu mai rai min jinsi wala bai a tanifi bai ake ba a ciniki biyu a ciniki guda wa zalika an yaktari sil'atan shine mutum ya sai kaya imma bi khamsatin naqadan aw asharatin ila ajalin ko dai ya biya naira dubu biyar kuɗi hannu ko ya biya dubu goma in nan gaba zai biya kad masu bi ahdi samanaini ɗayan biyu ya kullu to ba yadda ba in kawo kaya in ce to ga kaya na kawo duk wanda zai biya ni kuɗi hannu ya bada dubu biyar wanda zai karɓa bashi ya kawo dubu goma a rubuta to ba yadda ba bu mutum farko in zo in ce kaya na dubu biyar ne ko dubu goma ko kuɗi hannu ne ko bashi wala ya بيع التمر بالرطب bin ba a sai da dabino busasshe da dabino ɗanye ba yadda ba dabino busasshe da dabino ɗanye ba a yadda ba ne wala zabibi bil inabi hakanan zabibi da inabi ba a sai da su ba a ba a cinikinsu zabibi kaga yana bushewa ne kaman abin da za ka ɗan falle shi sai ka rika tsotsewa a yi cikin abubuwan da ake sha akwai wanda zaga yana bawo zai bushe ne sai ka bare kamar mene kamar wani abu ne ke bawon da ke dan bare sai ka dauka ka sa a baki kamar addu'a ko addu'a yaya ne ko addu'a yake ni na mamman ta ko ba ga abubuwa masu kirki a sai minci yake ci yake ci cututtuka ko malam yanzu yaron ka zaki makaranta ka bashi guru ba ko addu'a bai bai lafiya ba amma ka rike ɗan ka ɗan samu ran guda ɗaya ka makale a hamata ni ma na kama fa ai ya ji karin ya yi tamfa makaranta ya yi magana ka ji ka sun shi gogo ya zama guba duk abu ya rikice yaro ya lalace ya ji ba ya ji makaranta ta fitsari yana kashi ka sai mishi goruba ka sai mishi goruba da addu'a ba za ka sai sai ka sai mishi kayan kashi kawai a ji a ta wahala ya zo bai karatun ba yawo ma da shi wurin bayi ya ishi kowa Allah ya kawai da wani abu shi cizi cuta ne ba wani abu gaba ɗin shi ai shi ya kuma sayarwa Allah ya kawai wala zabibi bil inabi zabibi da inabi wannan busashe ne kwanso yake a bare shi a tsotsa wannan ko danye ne ai kusan inabi ina ganin ya bushe ma ai ya lalace ko ina masu shan inabi ai galibi da ana shago akwai busashe shi ko yana ciwuwa kuma lafiya da ko lalle ana fama la mutafadilan wala mislan bi mislin nan ne karatun ne ba a yadda a saida shi wani ya ko ni yawa ba ba a yadda a saida shi ma ko da yawan sa ba in dai kana da bukata baka da kuɗi sai din baka shi, ka biya ni a kalli wannan karatun da kyau dabino wannan dabinon busashe ne wannan dabinon danye ne ai za a iya za ka yi to shikenan idan ai busashe da danye in aka tsaye shi dama an san ba a daidai ba domin in danyen ya bushe abin da yawan wannan ba to mutafadil kuma ba yadda ba ka ce to shi ke ni yanzu wannan dabinan nawa musashe ne na ka ɗanye ne to ka bani buhu biyun ba ka ɗaya ko ba a yadda ba an gane yadda yi karatu ko wala mitla da mitlin balle kenan babin balle ballanta na ka ce in baka buhu ɗaya ka bani buhu ɗaya tamka da tamka ba a yadda ba haka zabibi da inabi ba a yadda ba sai malam ya je ya fada ma kayan miya ya ce wala rabadin biya bisun min jinsihi min sa'iri simari wal fawatihi kai sauran kayan marmari ma da kayan miya da 'ya'yan itace busasshe da ɗanye ba a yarda a cinikinsu ba wa huwa mimma nuhiya an wannan shine abin da aka hana a hadisi wanda ake ce ma almuzabana almuzabana cucu juna wannan ya cucu wannan wannan ya cucu wannan in ka gance muzabana ai maza Allah ya hana muzabana to menene muzabana wanda maza Allah ya hana shine sai da busasshe da danyi idan kana da danyi ina da busasshe ba magana mai canji ko dai ka sai na manawo kuɗi kai manaka kuɗi shikenan sai mu taya in sai naka ka sai nawa amma kun san su kimaru da fawaki ai akwai tafabili dama ce. akwai tafabili a cikin to amma dai a ce wannan busasshe ne wannan sanyi a yi cinikin su to ba a yadda ba sai dai a cinikin danye danye a yi cinikin busasshe busasshe amma idan danye da danye ne kuma za mu yi ai akwai tafabili a cikin fawaki yanzu ina da danyen mangoro kana da ɗanyen mangwaro nawa binta siga ne Naka kuma binta ɗaci ko binta tsami to wannan tun da ɗanye da ɗanye ne ya halatta in ce nawa binta siga ne kwando ɗaya zan baka naka binta tsami ne ko ya ne? kwando uku za ka bani saboda ɗanye da ɗanye ne amma inda ɗanye da busashe ne ba a yadda ba tumatir za ka ga wani tumatir ɗin irin mai tsokan nan ne in aka markaɗa zai kayan miya zai miya mai yawa wani tumatir ɗin in an niƙa shi abin nan za ka gan shi ruruwa ne ma ba zai wani abin kirki ba ana tafasa shi sai tsotsin shi kenan nagartan tsokan tsokan tumatir ɗin ba iri ɗaya ba ne in ɗanye da ɗanye ne an yadda a tafaduli an yadda a yi shi mitulan da mitulan ko mutafadulin da an yadda amma kauɗa busasshen tumatir da ɗanye a cinikinsu ba ya daba shi yake cin mu cucu juna shi yake cin mu muzabana shi ne wani mazala ya ce ba a yi da shi wala yi ba zafin bi makilin min fi zubo shi ne juzaf zubo ko tari. za ka wani lokaci za ka je yan dankali ko doya ko rubu kai har hatsin ma duk iske tagi ne an tara ne an tattara tsibi tsibi tsibi tsibi tsibi kuma mai zuwa harkan ƙauye ga yana tara shi an tattara shi to ba a yadda a siye zubi da aunanne ba in dai dangi guda ne na zo sayan doya wannan doyan yanzu ɗan ƙauye suka zo da shi shi ɗan ƙauye in ya haƙo daga gona yana nufi da wani ƙirga ba wani ƙirga in an bauka ɗan kasuwa ne shi ne idan shi ƙiri yana neman kuɗi sai ƙirga komi amma shi nomawa ya zai lodo ne kawai shi dai ta cika roka ko shi kina bin da mishi ina so cika roka ne da an kai na a tsaya a tsaya dakata da haƙi aka zo aka da aka juye wannan aka juye wannan doya ko ko rugu ko dankali zubo shi ma bai san yawan shi ba Ba dai shi a tare sai ka ce to wannan da kake ganin shi zai kai gida arba'in to zan sai wannan kai kuma sai ka sai wannan sai in baka wannan da wannan gida arba'in nan da na kasa da wannan da yawan ɗaya ne to ba a yadda ba zubo da aunan ne ba a yadda ba ko kuma zuban masara ne wannan masaran an zubo ne yanzu ake nikata ko ake dakata ake tara ta wannan kuma an riga an auna ta ga sanin tiya hamsin hamsin mudu ɗari ɗari an ɗinkin rigiza an shirya sai ka ce to ai daga ganin wannan yi daidai da buhu kazan tun tunda kana sauri ɗauki wannan ka ban man wannan a ba yadda ba wala yi ba'u zaƙun bi makilin min sun fi matuƙar dangin shi ne wala zafin bi zafin min sun sinfihi illa an ya tabbayyana alfadlu bainahuma haka nan zubo da zubo ka kawo zubo zubo ke cewa ko Allah sa ana gada tagi da tagi an tara dankali nan an tara dankali sai kace ce kashi ni ko na san jan dankali wani shi ni ko na san farin dankali to yanzu wannan dankalin sai ka ɗauki wannan ne ka ci wannan ko masara da masara misali wannan an tara masara nan an tara masara nan naka ja na fara in a ah, ka aiko ni na san jan masara ina san tuwon jan masara ai in aka buga shi da kyau aka sami sai ka ji shiru a daki alhamdulillah ana mitin ne. Allah ya bada sa'a to zubo da zubo ba a yarda ba illa an yi ta bayyana alfadulu sai an gane fifiko kuma ka san an gane fifikon ai ba shikenan kowa zai karba ne kowa ya hakura ko ba biya zai yi ba ciko za a yi ba zubo da zubo ai ba ciko in kana min ma yajudu tafadulu fil jinsi alwahid minhu in ya kasance tafaduli ya halatta a ciki to in falal in bambancin ya bayyana to ana iya canzawa misali mun yi bayanin kayan miya ana tafazuli misali sai na zo zuban tumatir ne ana ɗibowa ana juyowa ana ɗibowa ana juyowa ba ni da yalwan kwando kai ma naka ana ɗibowa ana zuba ana ɗibowa ana zuba daga ganin tarin kana zuwa wannan ya fi wannan yawa to nan wurin babu komi babu komi sai a ce to shi kenan nawa ya fi naka yawa to ina son wannan kai ma ka ɗauki wannan ba fa da ciko ba sai da ce to tun da ka ganawa ya fi yawa naka bai kai na wato za ka cika man za ka ƙara min da dubu biyu a ah, haka nan za a yi shi kenan ai kana son wannan ne tun da kana so sai ka hakuri da kaɗan ɗin shi ma yana son wannan ne sai ya haƙuri da mai yawan ko da ke sai ya yi haƙuri <laughs> Allah ya taimake mu wala ba ta da dai ishe ilga'ibi babu laifi a siyar da abin da ya fako babu abun a wurin babu laifi a sai da shi ala sifatin akan sifa wani zan sai da kaza ne eh ka aiko ina neman shi yaya abun yake min bayanin shi sai maka bayanin bisan abun kaza ne da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ka ce a ah, eh ko haka ne nawa ne dubu ɗari ne to na saya kaga an yi ciniki ba abin, amma maka bayani ko kuma in yanzu ne harka na waya kila a ce ka turo min shi in gani sai turo ma sai ka duba sai ka ga facilities din da kaza da kaza ne in abinci ne ingredients din gashi da kaza da kaza ne da akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to shikenan to babu laifi a ciniki haka to amma ya kaskashi ne wala yunqadu fihi bi shartin ba a biyan kuɗi in aka yi irin wannan cinikin illa an ya makana makanahu sai ɗayan biyu in akwai dalili ɗayan biyu in wannan abun kurkusa ne a cikin yinin nan za a iya zuwa da abun to babu laifi ka suke mashi kudin shi aw ya kuna mimma yu'manu ruhu ko kuma bai lalacewa min darin aw ardin aw shajaratin fa yajuzu na naqd gida ne ko kasa ne ko bishiya ce ko ko wani abu ne abinda baya lalacewa yanzu misali talabijin ne ko mota sai aka siffanta maka aka ce ai mota ce kamri toyota ce irin kamri ce a cikin Toyota ga kiranta tunda yana ga motar toyota tana da yawa ce to kamri ce to kamrin ma iri iri ne akwai mai bulogi hudu kila mai bulogi takwas ko mai bulogi shida ne ko mai bulogi sha biyu ne fit ɗinta kaza ne lafiyarta kaza ne kazanta kaza ne kazanta kaza ne to ai zai wuya a ce wai an zo da ita ta ce to ai yau kwananta talatin kenan da kera ta canza da fara ce ta koma baka ka ga ba a al'adun ta ba san wannan ba in dai fara ka kawo fara ka kawo ni ko bulu muka yi to ka ga bakin baki bace to wannan babu laifi in abin da yake an amince mushi ne zai wuya a ce ya lalace to shikenan ko fili ne filin a ina yake a wuri kaza ne kilo kaza ne faɗin shi kafa kaza ne tsawon shi kafa kaza ne baka gani ba girma kawai aka yi maka bayani A zai wuya ce ta shi kenan ji ai ya lalace yanzu ai filin ya lalace da kafa arba'in yanzu ya dawo kafa sha uku kaga al'adance wannan ai ba a san haka ba to abin da yake an aminci an amunci daga lalacewan shi ana iya biyan kuɗin baka ga kayan ba ba ga komai kuma ka lalace kuɗin ka biya amma abin da ke lalacewa to ba a yi biya ba kamar yanzu yan kasuwar najeriya sun kosa su ci kuɗi sun zuba doya a jiragen ruwa sun za su kai kasashen waje sayarwa kafin su kai ya rubi mu ba mu ci ba su ba su sayar ba su ba su komai ba doya sun kosa su kuɗi an ce ana noma a fara fita da kayan abinci fita ba laifi ba ne shigowa ne laifi sun kwashe doya sun loda mu jirage sun ji doya ya lalace ya rubi kai kuma kila an turo maka an ce ya doya najeriya akwai kyau akwai gari tana safara ka je ka turo kuɗi to ka wa aka safarta kenan <laughs> Allah ya taimake mu wannan karatu bai fita sosai ba za mu maimaita shi za mu dakata nan ehm, ina ga tun daga allo an samu za mu koma mu turo karatun mu nan saboda yana bukatan dan lokaci kaɗan ƙila idan mun zo ranar rana ce kafin mai sallan su bayi sai amfani da jadawalin nan da muka ce za mu yi amfani da allo na na rabe-raben wannan din sai mu sa alama a nan wurin